Sashen Hausa na Telesa kenan ya mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Lahadi yau muna ranar 28 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2024 da ta yi daidai da ranar 19 ga watan Shawwal shine watan sallah a hali yanzu muna cikin daren Litinin 20 ga wannan wata hijira tana da shekaru 1445 masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau kamar yadda kuka ji a ranar shekaran jiya da dare ne jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da duwan da zandarmomi da kuma gard suka gudanar da wani sintiri a nan babban birnin yamai domin kakkaɓo dukkanin bata gari waɗanda ke miyagun tabi'u na shaye-shayen kwayoyi ko kuma fataucinta a cikin garin nan ga dai karin bayani a cikin wannan rahoto kamar haka a nan muna a makarantar horar da jami'an tsaro na 'yan sanda na polis a makarantar da ake kira Ecole National de la Police a turanci Muna daidai karfe tara na dare. Kamar yadda kuke gani jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da guard da gendarma da duwan su ne ke kokarin kimtsawa domin gudanar da wani aiki na sintiri a cikin babban birnin Yamai. Ana tattauna yadda za a gudanar da aikin ne a ƙarƙashin jagorancin babban kwamsar principal na 'yan sanda hamidu amadu insa wanda yake shine ke da mukamin sashen kula da bada horo da kuma sadarwa a ofishin 'yan sanda waɗanda ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma fataucinsu da shayen-shayensu shi dai wannan tsari na wannan sintiri an yi masa lakabin suna na guguwa cewa da turbiyon a turance kamar yadda kuka sani a shekarun da suka gabata hasalima a shekara ta 2023 ita dai wannan hukuma da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi fataucinsu da shaye-shayensu hukuma ta ukritis ta gudanar da ire-iren wannan sintiri a nan babban birnin yamai inda aka samu cafke mutane kimanin 261 waɗanda suka hada da mata da maza kai har ma da yara ƙanana a cikin ire-iren wannan sintiri da suke yi ne ake samu a daho har waɗansu barayi da kuma sauran ɓata gari a yanzu dai muna daidai karfe tara da minti biyu yanzu nan kuma za a soma wannan sintiri na guguwa ba tare da bata lokaci ba ga jami'an tsaro nan su 214 a cikin motoci 33 waɗanda za a bazawa a cikin babban birnin yamai a sassa daban-daban guda biyar sashe na farko wanda muke a cikinsa ya shafi unguwar bukoki lazare kwaritagi rompoin francophonie mai 2000 kalle plateau da talwa a cikin waɗannan unguwanni ne za a yi larwai a yi sintiri a yi kuma binciken dukkanin ɓata garin da ke gudanar da ire-iren waɗannan miyagun tabi'u a cikin dare a nan babban birnin yamai yanzu dai muna karhe uku na safe kuma an samu kammala wannan sintiri na jami'an tsaro ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sa an samu nasarar cafke mutane kimanin 148 daga cikinsu akwai maza 134 mata 14 da kuma yara ƙanana 14 an kama motoci uku babura 12 da ƙwayoyi da dama da kuma waɗansu kayayyakin maye iri-iri haka zalika an kama makamai guda uku da kuma tsabar kuɗi kimanin jika 648 da dala 100 ire-iren wannan aiki na wakai aiki na tsaron ƙasa aiki na tabbatar da zaman lafiyar al'umma ita dai wannan hukuma ta okretis tana gudanar da shi ne lokaci zuwa lokaci domin magance dukkanin ɓata gari waɗanda suke bin dare suna lalata tarbiyyar 'ya'yanmu kuma suna kawo ta da zamna tsaye da dai ire-iren miyagun tabi'u waɗanda doka ta hana da ba a buƙatar su sam a cikin sha'anin ginin ƙasa. dangance da haka ne ita dai wannan hukuma ta okritis take ƙara lonka ƙoƙari domin shiga sahun hukumomi daban-daban na ƙasa waɗanda ke taya majalisar ceton ƙasa gudanar da aikinta na tabbatar ma ƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar magance ire-iren waɗannan miyagun tabi'u waɗanda ke hana ruwa gudu sosai a cikin sha'anin cigaban ƙasa shaye-shayen ƙwayoyi abu ne da ya muni sosai kuma hukumomin ƙasar nijar baki ɗaya tsaye suke domin ganin cewa sun hana wannan mummunan tabi'a ta wanzu a cikin kasar nan to kamar haka ne ma a jihar maradi a ƙarƙashin oda ta musamman ta gwamnan jihar maradi controller janar na 'yan sanda isu mamman jami'an tsaro na jihar maradi su ma sun gudanar da irin wannan sintirin inda suka samu cafke ɓata gari da dama waɗanda ke amfani da a daidaita suna wato kashe mutane ko kuma suna musu kwace ga dai karin bayanin da abbas abdullahi kwamisar na wato ofishin 'yan sanda na pg na jihar maradi ya yi ma abokan aikinmu nasiru na kakale da kuma sanda na tahi jiya karkashin umarnin gwamnan jiha na maradi jami'an tsaro eh, sun haɗu dandarmomi da polisai an samu an shiga gungu da sako domin mu zo mu taimaka saboda a ba al'umma ta samu ta kwanta lahiya a cikin tahiyar namu ta jiya mun kama wajen mutum da goma 118 cikinsu akwai 'yan mata guda guda uku ofishinmu mai kula da binciken al'umma za mu dima magana cikin su akwai wanda muke nema sannan kuma a akwai wanda kuma mun saba kamo su za mu ɗauka matakai kwarara dangantar da abin da ya shahe su ana samun sauki saboda fisibilillahi eh, yadda muke samun kararraki eh, ko kuma na cewa a yi sata nan da nan wurin abin ya dan ja baya kwarai duk da haka nan dai kuma akwai sauran aiki gaba gare mu ba a ja baya za mu ci gaba da zuwa cikin wannan wurare saboda mu ba da tsoro kuma mu harzaka su ka a ba su dama ya abin da suka saba yi na aika-aika yan a wata sabon salo da bai sami wanda kwanan nan dai eh, ina jin mun samu ka uku bisa ga wayannan dabi'o'i da ake yi na sata shine kamar sai ka ga mutum biyu ko mutum ku sai sawa a daidaita sai su ce mai jan moto ka amsa ga ruwa ka sha ko ga ju to cikin wannan ju akwai sanadari mai taimakawa wajen hita hayyacin mutum sai mutum ya yadda da yake sai ka ga an yadda shi sai can cikin wani rami ma kwana bisa da shi wani a samo shi matacce kuma wani a samo shi da ran shi wahalci muna kira daga al'umma da kuma musamman yan adaidaitu da yan kabu kabu su kara yin taka su kara yin hankali saboda wani lokaci kai ganka yan ka ce ma ka zo ka kai nuri ka zaga wani kuɗi wasu kuɗi da ake sama wurin ta nan saboda jan hankalin ka ne kuma kai kaɗai ka je mutu uku tuntuma ka kai so nuri wanda ka san nesa da gari ne nesa kuma da wajen da ka saba zuwa ne ba daidai ba ne to da haka muke al'umma vraiment su kara mai da hankali kuma su kara lura da abin da ke faruwa bisa ga in ka ɗauki fasashe cikin daidaitanka ko kuma bisa motanka ka yi la'akari da shi. daga maraɗi sai mu gangara zuwa jihar da magaram inda a ranar yau dinnan lahadi ƙungiyar iyayen yara 'yan makaranta ta gudanar da wani taro na rarraba waɗansu takardun yabo zuwa ga ilahirin waɗanda suka taka rawar gani sosai a wajen bunƙasa al'amarin karatun boko a cikin jihar ismaila usman tare da lawali usaini sun halarci bikin ga kuma rahoton da suka hada mana akai ɗakin shawara na residence day a nan ne aka gudanar da wannan shagulgula na eh, ba da takarda ta yabo daga jagorori wanda suka kama bisa kan maganar ilimi a fuska wannan jihar da magaram wanda a cikin wannan takarda ta yabo an bada ta ne ga gwamnan jihar da magaram kwananal isu labo maga takarda na jihar haru mai martaba sarkin musulmi alhaji abubakar sanda umaru da tsohon shugaba na majalisa na jihar da magaram da tsohon eh, shugaba na majalisa na birnin da magaram wannan kuma takarda ta yabo sun same ta ne daga hannun ƙungiya ta uwayen ɗalibai na jihar da magaram da sunan duka wanda suka samu wannan takarda ta yabo tsohon shugaba na majalisa birni da magaram abdurrahim balarabe ya kai godiyar shi bisa kan irin wannan karama da aka musu wanda kuma ya ce hali yanzu da sauran na aka ba a bisa kan magana ilimi a fuska wani jiha ta da magaram daga nashi waje maga takarda na jiha haru mamman shi ma ya kai godiyar shi ga wannan kungiya ta uwayen ɗalibai na jihar da magaram ganin irin tana da suka yi bisa kan karrama wannan eh, eh, al'umma daban-daban kuma ya ce babu shakka masu hannu da shuni da sauran al'umma sai sun kama don inganta maganar ilimi a fuska wani jihar ta da daga nashi waje shugaba na uwayen ɗalibai na jihar da magaram ya umar lele ya mu karin bayani bisa kan wannan eh, ba da wannan takarda ta yabo da suka yi ga wannan jagorori kamar haka. Mun ba da wannan takarda saboda yabo da godiya akan waɗanda suke ƙoƙari kuma ba mun renawa sauran ba ne su ma suna yi don ba za a iya ba kowa da kowa a bashi an ɗauko gungaye gungaye wanda suke an ba su kaga abu ne wanda yake na alfahari a wurin shaida muku a gurin wannan shagulgular an gudanar da su ne a kasancewa eh, babban biro na ƙasa gabaki daya na uwayen ɗalibai wanda ya zo shi wannan jihar ta da magaram a dangance da wata ziyara da ya kawo ta aiki a jihar ta da magaram dai har wa yau mu sanar da kucewa magatakardan ofishin gwamnan jihar ta da magaram ya jagoranci wata sabga ta soma wata wasan kwallon kafa ta ɗiya mata domin zaɓo diya mata waɗanda za a haɗa wato ƙungiyar wasan kwallon kafa ta jihar da su ga dai ƙarin bayanin da ismaila usman da lawali usaini suka aiko mana a kai babban hilin wasan kwallon kawa na lawan jidi manzo a nan ne dimbin al'umma masu shahu wasan kwallon kawa maza da mata yara da manya suka halarta domin ƙaddamar da soma wannan wasan kwallon kawa na iya mata a fuskar jihar da magaram bayan an gudanar da defile na kungiyoyi na wasan kwallon kawa na mata an yi jawabai daban-daban jawabi na harko shine na shugaba na kungiyar wasan kwallon kawa ta jihar da magaram dr ilu muhammadu inda ya kai godiyar shi daga magabata na jiha a sahun gaba gwamnan jihar da magaran kwanonan isu labo daga nan sai aka saurari jawabi na e wakili na babbar kungiya ta ƙasa wanda aka ɗora musu yaunin sa ido ya ga inda wannan shagulgulan za su gudana a wannan jiha ta Damagaram Sumaila Chamago balo ai mata sai ekol a lokal muna da mata da yawa kenan eh, New federation eh, ya kamata kowanne college ya samu ekip biyu na eh, shekara goma sha shida da shekara ashirin ba daya kowanne ekol yana sai a yi sai su buga tsakanin su akwai technician na association régionale, da za su da za duba wanda suka iya balo sai a tara su a une équipe regional wannan équipe na euh, regional za su subuga, su buga da da wancan ekip zai buga da maradi da tawa da sauransu donc euh, au niveau national euh, federation zai gani wanda wanda suka iya kuma sai a yi a gama su duka eh, a yi ekip national daga nashi waje eh, da adamu mataimakin magatakarda na jiha a cikin jawabin shi ya bayyana cewa babban gurin da suka sa fatansu shine a ce a wannan kungiyoyi na mata da za a yi na kasa gabaki daya a ce an samu mata na jihar da magaran a cikin wannan kungiya ta kasa gabaki daya kamar haka da wannan lansoma eh, muna hata a nan a cire region dimu na zandar in an ce ga equipe national na eh, football eh, kwallon kafa na mata mu akwai 'yan matan zandar a cikin uwa ga equipe national da za a shiri. A ƙarshen wannan shagulgulan an raba baluna ga ƙungiyoyi na mata na makarantu daban-daban na wannan jihar da magaram sai mu karkare waɗannan labarai da kuma wannan taro da aka yi na addu'a da roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba ƙasar mu Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma damana mai albarka al'ummar yankin karkarar garin kafi da ke cikin jihar Doso su ne suka yi wannan taro a ranar juma'an nan da ta gabata ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Ali Hashimu daga Doso al'umma na garin kafi maza da mata wato tun jiya dai ne har zuwa yau da safe suka she wani karatu na alkur'ani mai tsarki wannan kuma karatun lalle ya hada manya-manyan malamai wanda suka hoto daga sassa daban-daban a cikin jiha ta doso har da ma kuma manya malamai wanda suka gayyata daga birnin yamai wanda su ma sun halarci wannan karatu na alkur'ani mai tsarki a nan garin kafi to lalle azimin su dai malaman sun yi ta'addu'o'i an yi fatiya ganin cewa ubangiji allah mai komi ya ƙara sabko mana da rahamarsa da kuma da mana mai albarka kuma ya kare ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya. Ta wannan fannin neman tuntuɓi wakili na mai gari na kafi ya kada baki ga yanda ya ce sai mu saurare shi. Da sunan farkoi kafi na ɗaya mu muku barka da yau kuma ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka taru nan Allah ya karbi addu'ar da muka yi ma ƙasar ga tamu da addu'ar da muka yi mu kanmu da kanmu kuma muna gode ma waɗanda suka yi share wannan abun mun gode musu allah ya saka musu alheri allah ya karbi ibada domin mun gayyaci babban malami sheikh musa suleiman abin da muke tambaya kuma sojojin nan namu da ke cikin daji suna nan suna wahala mu muna kwance su suna can cikin daji allah ya kare su kuma mun yi roƙon allah mun karanta kur'ani nan na saboda ƙasar mu ta zamana lafiya duk mutumin da bai son Nijar ubangiji Allah ya tona asirin shi ko cikin gida yake ko waje yake muna kai kuka da sunan talakawa na komin farre cewa yau damana ta yo kusa ban sani ba yau waɗansu sun shifka waɗansu ba su yi ba muna ganin alama muna roƙo ga gwamnati duk yadda za a yi a nemo mana hatsi a sa cikin gari gari gari gari inda talakawa za samu su saye farashin rahusa. na biyu muna nema kuma taki takin zamani gwamnati ta yi duk yadda za ta yi ta kai su garuruwa ya samanto mutane su shimka lafiya ubangiji allah ya kara mu ɗaukaka tutar nijar allah ya ba mu zaman lafiya to ya ce wannan dai taro na karatun alkur'ani mai tsarki a garin kafi ya hada dai mutane da dama da suka hoto kamar da muka hudi daga sassa daban-daban a nan cikin jihar dusu hamma daga kewe sai a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu To madalla masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya yarda za ku tarbi Sidi Abdulrahman Shu'aibu ɗauke da waɗansu labaran ni kuma a madadin abokan aiki gabaki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri kamar yadda kuka ganshi kuka ji shi anan nake fata alheri da ku daga nan sashen Hausa na Tele Sahel. Assalamu alaikum.